على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya da fuskokinmu a wannan rana ta juma'a daren asabar yau sha shida ne nike ko ko sha biyar ga watan da akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 29 ga watan ɗaya shekara ta 2021 wani matsalaci namu na 'yan shinkafa da ke nan ayin banki masjidin to gaskiya daga yau ku daina ce mana 'yan shinkafa tun da aka yi <laughs> na malar isa laifin kai <laughs> sa'ad bin abu a Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi to mun gode ma Allah da masallacin ya dace da mai sunan kamar yadda mu ma Allah ya taimake mu muka dace da wanda kuma zai faɗakar da mu a masallacin ko shakka babu gamdakatar ne Allah ya azurta wannan masallaci da bawan Allah da muke tare da shi na ahtibuhu wallahu hasibu wala nuzakki ala Allah ahada ɗan uwa kuma malaminmu dr jamil muhammad sadis daga garin zaria madinan najeriya kuma madina ta biyu a duniya in allah ya yadda kamar yadda sanarwa ya gabata malam zai mana nasiha ko muhadara akan matashiya mai tsadan gaske wato hanyoyin nasara a rayuwa abinda dukkan musulmi na kwarai yake nema don haka duba da yadda lokacin na mai ɗan fara tafiya na ganin za mu bai wa malam dama ya shiga cikin muhadara sai tsaye na tabbatar malam ba ɓoyayye ba ne ga musamman ire-iren ɗaliban ilimi sannan kuma ga musamman masu bibiyan dukkan kafafen sadarwa inda ake ganin karatuttukan da yake da tafsirar alkur'ani da sauran darussa musamman a kafar suna tv na gaisa ce wanda tafi sanuwa a wannan tsakanin da ya yaɗa karatuttukan to fatanmu shi ne Allah ya azurta malam da ikhlasu kuma ya ba shi azancin bayanin da za mu fahimta mu kuma mun saurara Allah ka sa mu cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana da aka yi uwa mu buɗe zukatanmu mu nufaci neman gaskiya da kuma aiki da ita a cikin abin da za mu ji muna roƙo Allah ya masa jagora insha Allah ta'ala in ya kammala idan akwai tambayoyi ɗaya biyu da aka ga su yi amsuwa ko wani abu makamanci wannan sha Allah ku za a ji daga baya a kamar kalla bismillah mal check minti nawa za a yi minti nawa ne to na da kasa ta kame lokaci a kusa da ba ta sabo da yan kaduna kamar yan tajiri ne ta an fara wa'azi أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu tare da ‘yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka a wannan yini ko wannan yammaci mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwa ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya azurta mu da riko da gaskiya da aiki da ita da tabbatuwa akan tafarkin gaskiya tare da masu gaskiya har mu haɗu da shi a ranar gaskiya a cikin aminci da gaskiya bayan haka muna masu taya murna ga ɗan uwa ango wanda Allah ya azurta shi da samun karuwa ta aure Muhammad Rabi ko Allah muna ce muna masa addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sanya albarka Allah ya hada zukatanku akan alkhairi da fahimtar juna da ƙaunar juna da san juna da kuma shuka fulawa mai kanshi a cikin bangarorin abin nan gidan ko? Ah, dole ne ya kasance a gida jama'a ma'aurata ya zama fulawa tana tashi don ba haka ba sai a samu matsala su Allah ya sayan albarka ah, bayan haka ah, lokacin da 'yan uwa masu shirya wannan haduwar ko wannan litai ko majalisin nan bayan mun yi magana ana ta cewa to ba kan me za a tattauna to tattaunawa akan ko kuma maudu'in da za a tattauna akan shi so da yawa yana da alaka da abinda ya zama shine sanadiyar haduwa misali kamar haduwar mu ta yau dalili na haduwar shine wannan karuwa ta aure da dan uwanmu ya samu to amma wani lokaci sai ka ga cewa idan aka samu ko da akwai dalili to ya kamata a faɗaɗa zance ko a samu topic ko maudu'i wanda zai haɗa bangarori daban-daban na rayuwa yanda di yadda ka hango zaka iya fa'idanta da shi To da haka tattaunawarmu a yau za ta zama jakar magori ce ma'ana za ta haɗa ɓangarori da yawa kowa sai dan diba abin da zai diba tun daga ni mai maganar har masu saurari sau da haka tattauna za ta zama tana da alaka da aure tana da alaka da rayuwa tana da alaka da addininka tana da alaka da kasuwancinka tana da alaka da duk wani bangare na rayuwa hanyoyin nasara a rayuwa babu shakka yan uwa kowa a cikinmu yana son ya samu nasara nasara wata kalma ce mai ban sha'awa a rubuce in ka ga nasara in ka kalli kalmar nasara in ka ganta a rubuce wannan rubutun zai isar da wani sako mai kyau zuwa kwakwalwarka kalmar nasara idan an faɗe ta a baki tana da sauƙin faɗa tana da daɗin faɗa harshe yana jin daɗin murza wannan kalmar nasara kuma abin mamaki ba a hausa kadai ba ko da a harshen larabci ne annusur za ka ji wannan kalmar inda asali kalmar dama ta larabci ce sau da haka nunun din da fadin da ra'un suna isar da wani tako na natsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da aka faɗe su tun da haka ne wannan kwanciyar hankalin da natsuwar da ake samu daga sauraren kalmar ko shakka babu yana da alaka ne da abin da kalmar take ɗauke da shi na sako ko shakka babu yana da alaka ne da bangarorin da wannan kalmar take shiga ta tasiri ko shakka babu yana da alaƙa ne da yadda kowa a cikin mutane masu tsaftataccen hankali kowa yake sha'awar wannan kalmar kuma yake so ta bayyana a cikin rayuwarsa kowa a cikinmu yana so ya nasara yana so Allah ya ba shi nasara ko da kuwa idan an ce nasara ba ana nufin kai nasara akan wani wanda yake kishiyarka ba nasara akan abin da ka fuskanta nasara akan manufofinka nasara akan burace-buracenka nasara akan tsarinka nasara akan duk abin da ka fuskanta na rayuwa in ka karkatar da aka zancen zuwa addini to babbar nasara a addininka tsayar da tauhidi tsayar da tsaftatacciyar aƙida wacce babu ƙura, babu datti a cikinta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az wa dhalika dinul qayyim wannan ita ce nasara a addini ya kasance addininka yana daidai ko yana kan tafarkin da ake so ya kasance a kai tun daga zuciyarka har zuwa abin da gabanka za su kasance suna aikata wannan ita ce nasara wanda wannan nasarar ta addini ita ce take kai bawa ya samu nasara ta gobe kiyama wacce nasarar gobe kiyama ita kuma ana gane ta daga nasarar da aka samu na ayyukan da aka yi a bayan kasa babu yadda za a samu nasara gobe kiyama sai an sai idan an samu nasarar rayuwa kuma ba yadda za a yi ka samu nasarar rayuwa sai in ka yi abin da Allah yake so a yi ka bi ta farkin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwa da shiryarwa ta magabata kalmar nasara ta isa abin sha'awa gare ta kowa yana so ɗan kasuwa yana so ya samu nasara ɗan siyasa yana so ya samu nasara kai a matsayinka na magidanci tana so ka samu nasara akan tarbiyyar gidanka da 'ya'yanka da fuskantar da akalansu da tunaninsu zuwa abinda da kake ganin hanya ce da za ta bulle zuwa ga alkhairi to kaga idan haka ne ashe wannan kalmar girmanta da martabarta da kimarta ya wuce yadda muke zan fara da waiwayan magana akan nasara ta ɓangaren addini me dalili dalili shine nasara ta ɓangaren addini ita ce babban nasara duk wata nasarar da mutum ya samu a rayuwa in ba a samu nasarar addini ba to ba a sami nasara bal ana cikin shaɓewa da lalacewa da halin ƙaƙankai amma idan aka samu nasarar addini to 'yan uwa duk wata matsalar da za a samu a rayuwa ba santa ake yi ba to amma kuma da sauki shi yasa domin a tabbatar mana da wannan sakon manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar wala taj'al na fi dini ya Allah karka sanya jarrabawa da asara da masifar da za ta same mu ta kasance tana da alaka da addini domin a tabbatar maka da cewa idan aka samu nasara ta ɓangaren addini to kamar ka ce an ci jarabawa ke alhamdulillah dalili a nan shi ne ita rayuwar gaba ɗaya rayuwa ce takaitacciya rayuwa ce gajeriya kwanaki ne ƙididdigaggu saboda haka babu yadda za a yi a auna nasarar mutum akan abin da yake takaitaccen lokaci ya kamata ne a auna nasarar mutum a rayuwarsa wacce ta fi tsawo wacce take da rayuwa ta dindin ya za a yi ka samu nasara a addini bawan Allah yadda za a yi ka samu nasara a addini shine ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko kwakwalwarka da zuciyarka da tunaninka su yadda cewa nasarar ma baka san su baka santa ba sai yadda aka nuna maka ita sai yadda aka jagorance ka zuwa ga nuna maka nasara ma'ana karka sa kwakwalwarka da tunaninka shine ma'aunin da zai rika auna maka mai ce nasara nasarar nan nuna mana ita aka yi a ƙur'anance a hadisance daga bakin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to idan kana so ka same ta to koma makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a aqidarka a addininka a mu'amalarka a hidindiminka na yau da kullum sai ka same nasara ina fata mun gane wannan shine babban abin da yake samar da nasara ta bangaren addini to kuma ba yadda za a samu wannan nasarar a addinance sai in an yadda an miƙa wuya zuwa ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da ya kira zuwa gare shi zuwa ga duk wani alkhairin da dama can bai bar mu ba sai da ya nuna mana shi idan kai riko da shi ka gama cin nasara kuma abin sha'awa shine duk wata nasarar da za a zo a yi bayani a kanta kowace bangare take wannan nasarar tana da alaka ne da nasarar da annabi sallallahu ya riga ya gama maka bayani saboda me a ƙur'anance ta dai ma farratna fil kitabi min shay babu wani alkhairin da ba a riga an gama fayyace maka ba a sunnance babu wani alkhairin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai gama mana bayani bai nuna mana sai dai ya kasance mutum bai sani ba ko kuma bai zauna tare da masu sanin maballantana ya sani al'imamu a shafi'i rahimahullah yana da a cikin ɗalibansa akwai al'imam al-muzani al'imam al-muzani ɗaya ne daga cikin jaruman ilimi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka zukatansu da hasken ilimi ya ba su ƙwaƙwalwa mai taskance duniyar ilimi lokacin da al'imamu shafi'i ya zo barin duniya mana a ƙarshen rayuwarsa al'imamu al-muzani ɗaya ne daga cikin ɗalibansa ismail bin yahya al-muzani daga cikin wasiyar da ya yi masa wanda wannan wasiyar ita take ita nake so ta zama mana matashiya wacce za ta yi mana bayanin mecece nasara a addinance. ya za a yi ka taka matakin nasara ya za a yi ka dace ya za a yi ka samu tsira al'imamu shafi'i rahimahullah ya ce da mugan ya ce ittafilla ka ji tsoron Allah kalmar ka ji tsoron Allah kalma ce da kullum muke maimaitawa a bakunan kullum harsunan mu suke maimaita ta amma kuma girman wannan kalmar ya fi yadda muke faɗan a baki girman wannan kalmar da tasirinta ya wuce adadin harfanta da adadin kalmominta ko ba komai daga cin abin da yake nuna mana girman wannan kalmar da martabarta shi ne manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ita ce wasiyar da Allah ya ma magabata al'ummomin da suka gabace mu a kusa ko a nesa da mu din duka babbar wasiya da aka yi mana ita ce an ku ji tsoron Allah bawon Allah idan aka ce ma ka ji tsoron Allah kar ka dauka akan addini kawai ake nufi ka ji tsoron Allah a addini ka ji tsoron Allah a kasuwanci ka ji tsoron Allah a mu'amalarka da iyalanka ka ji tsoron Allah a koyarwanka ka ji tsoron Allah a inda za ka je ka ɗauko karatu ka ji tsoron Allah a matsayinka na mamu ka ji tsoron Allah a matsayinka na liman ka ji tsoron Allah a matsayinka na makoci da makoci kuna makwabtaka da juna kowa ya ji tsoron Allah wannan kalmar tsoron Allah kalma ce takaitacciya amma ta isa ta canza fasalin rayuwar mutane gaba kuma lokacin da ta yi karanci a cikin mutane shi ya sa matsaloli suka yi yawa a cikin mutane talaka ya ji tsoron Allah mai kuɗi ya ji tsoron Allah jagora ya ji tsoron Allah wanda ake jagoranta shi ma ya ji tsoron Allah saboda haka yi kalma ce da za ta shiga duk wani bangare da kowane tashi na rayuwa duk sanda aka faɗi wata kalma ko wata nasihar da wani malami ya yi ma wani ko wani babban mutum ya yi ma wani ko kuma wani annabi ya yi ma wani misali daga cikin abin da zai sa ka gane girman wannan nasihar shine ka kalli wanda ake ma nasihar manzala sallama da martabarsa da kimarsa da fififansa aka ce masa ittabila to kaga ashe ina bukatar a kalle ni a ce wani ka ji tsoron Allah ina buƙata bal in ne ban ji an ce min in ji tsoron Allah ba zai iya haifar da matsala a cikin rayuwata kana bukata yana bukata tana bukata suna kowa yana bukata to shi ma anan al muzani duk da kasancewarsa bawan Allah duk da kasancewarsa malami duk da kasancewarsa mai eh, abin nan malami dan baiwa wanda kwakwalwarsa ta taskanta bangarori na ilmomi da yawa amma al'imamu shafi'i ya ce masa ita ittakifa a ga wannan ya yi daidai da hadifin manzala su salama ittakillaha haifu makon ka ji tsoron Allah a duk inda kake ta ga manzala su salama bai bayyana wani bangare ba haifu makon duk inda kake kawai ka ji tsoron Allah a gurguta al'imamu shafi'i yake cewa da shi wa matsilil akhirata fi qalbi wannan hanya ce ta wacce za ta kai ka zuwa ga nasara a rayuwa nasara a addininka nasara a hidindininka wa matsilil akhirata fi qalbi ka rika hararo da lahira a cikin zuciyarka da yawa daga cikin abin da yake kawo mana matsala a addinin shine ba ma hararo lahira san da muke addini yanzu idan ka zo ka kabbarta sallah idan ka tuno da cewa ita wannan sallar da take yi ko za ta yi yanzu ita ce hanyar da ko ɗaya daga cikin hanyoyin da za ta samar maka da martaba ne da kima da kusanci zuwa ga Allah da hasken kabari da natsuwa a gobe kiyama ai dole ka inganta sallarka to kaga shine wa masilil ta fi qalbi ka rika tuno da lahira a cikin rayuwarka duk wanda ya fi tuno da lahira a cikin hidindimunsa na yau da kullum musamman abin da ya shafi bangaren ibada za ka ji ibadojinsa sun fi kyautatuwa za ka ga ya fi ƙoƙarin inganta ibadarsa za ka ga yafi fi ƙoƙarin yin abin da ya dace da sunan manzan Allah salama kuma ya yi don Allah don neman yardar Allah shi kadai malam ya ce, alimamu shafi yace waje al-mauta yi aynayk wannan ma yana taimakawa a babin nasara a ɓangaren ibada ka sanya mutuwa a gaba gare ka ka rika hararo ta ka rika tuno da ita ɗaya daga cikin dalilai ko kaɗan daga cikin dalilan da ya sa za mu ji ana yawan maganan tuno da mutuwa tuno da mutuwa babban tasirin da tuno da mutuwa yake yi bayan kyautata ibada to akwai rage buri a rayuwa rage buri a rayuwa duk lokacin da ko mutum ya rage buri a rayuwa burin da zai shagaltar da shi to a matsayinsa na ɗan adam dole zuciyarsa ta ratayi da wani abu to me za ta ratayi da shi abin da zai mata amfani idan ta koma ga Allah ina fata mun gane duk lokacin da buri ya yi yawa a zuciya to in mutum bai sa'a ba zuciyarsa za ta shagaltu a kan abin da yake mai muhimmanci shi yasa mai hikima yake cewa ya man bi duniya shagal wa gharrahu hukunul amal almautu ya ya'ti baghtatan wal qabr amal yake cewa ya wanda ya shagalta da duniyarsa wa gharrahu hukunul amal Sannan burace-burace suka rudar da shi suka mantar da shi asalin primary assignment ɗinsa asali babbar manufarsa a rayuwa kaga wannan lafazin na wannan mawaki yana tabbatar da cewa ashe yawan burace-burace da yawa waɗanda ba su da alaƙa da lahira to suna shagaltarwa amma burin da yake da alaƙa da lahira to zai taimake ka ne wajen ƙara kusanci ga Allah subhanahu wataala shi yasa masu hikima suke cewa ka faɗa mun burin ka zan faɗa maka kaiwa ne ka faɗa mun burin ka zan faɗa maka ko kaiwa ne to yanzu kina da burin in yi ilimi burin ilimi ba shi ne buri ba Me ye buri na bayan na samu ilimi ina so misali kana so kai kuɗi yin kuɗi ba shi ne buri ba kawai din kana so kai kuɗi wannan ba zai zama kyakkyawan buri ba kyakkyawan buri shine me za ka yi da kuɗin in ka samu amma ba a jin ne ba amma kabul ba mun fahimta malar rabi'u yau ya yi aure buri ne ya yi aure to me zai biyo ba? me manufarsa da auren mun fahimta kana so ka haihu misali ka haifi ‘ya'ya kawai ka kawo ‘ya'ya ratatatatata da jikoki shine burin wannan ba shine burin ba a sami ƴaƴan to amma wasu irin ƴaƴa wani irin tsatso kake so ka bari a bayan ƙasa wannan shine mun fahimta annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya ɗauki matarsa ya kai ta garin maka sai ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al afdalatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min at-tayyibati ya yashkurun sai faɗi dalili ashe yanzu misali kawai in ce zan yi tafiya to wannan kalmar buri ce misali ina so in je ƙasa kaza buri ne to amma fassaran burin yana da alaka da manufata da wannan tafiya zan je kawai da yin sha iska buri ne zan je in ga halittun Allah na ban mamaki in ƙara imani kaga wannan sai ya bambanta tsakanin ha wani kawai kuɗi sun masa yawa yana buƙatar ya kashe bari ya je kari kaza ya kashe kuɗi ya dawo shi ma buri ne amma shattana baina hadhihi al-amal bambanci kamar sama da kasa ne tsakanin wannan waɗannan burace burace saboda haka a takaice yawan burace-burace in ba ta zama lada ko tsanin da mutum zai taka ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai ya zama akwai matsala sai ce almautu ya ti bagtatan wal qabru sundukul amal idan mutum ya cika zuciyarsa da burace-buracen da ba za su masa amfani a rayuwa ba to kwatsam yana cikin tafiya sai ajali ya zo masa daga nan kuma sai ah, barin gidan duniya ba tare da an shirya ba al'imamu shafi ya ci gaba da cewa walatansa tansa mawqifaka baina yadayillah kar ka manta da cewa watan wata rana Allah zai tsayar da kai a gaban shi ta yi maka tambaya wannan dan uwa duka bangare ne da yake da alaka da hanyoyin nasara a rayuwa ta bangaren addini to amma duk waɗannan bayanan da al Shafi'i yake yi ya gina shi ne akan ilimi domin a nuna mana cewa ba yadda za a yi ke ci nasara ta ɓangaren addini ba tare da ilimi ba mun fahimta an ce ka ji tsoron Allah so in ba ka san abin da za ka ji tsoron bayan za a yi ka ji tsoron mun fahimta misali na ce maka misali ka ji tsoron kunama ba ta kusa dai ku. <laughs> misali idan na ce maka ka ji tsoron kunama kai kuma a duniya baka san kunama ba baka taba jin labarin ta baka san to dole sai na maka describing ya kunama take yanda in ka ganta zaka iya ganewa amma in ba haka ba sai ka ga tinkiya misali sai ka dauka ita ce kunama ko to ashe dole ne shi yasa malaman magabata suka ce kaifa yattaqi man la ya'rifu ma yattaqi ya za a yi mutum ya ji tsoron koya taka tsantsan akan abin da bai san akan abin da bai san akan abin da bai san shi ba bai san ya zai yi taka tsantsan din ba saboda haka dole ne mutum ya kasance ya san a tare da shi akwai ilimi na daidai gwargwado wanda zai taimake shi wajen fahimtar abin da yake daidai ko ba yadda za a samu ilimin nan yan uwa sai an kusanci masu ilimi an haskaku da hasken ilimin da Allah ya ba su wala tansa mawqifaka baina yadayillah Yan uwa nasiha ce mai tsada duk lokacin da kake wani abu a rayuwarka duk lokacin da kake wata ibada duk lokacin da kake wani abu tuno da tsayuwarka a gaban Allah subhanahu wataala wannan tunanin na sakon biyu uku yana tsabtace aikin mutum yana narkar da wasu matsaloli na tunanin shi san sama fi faka bai na kowa ya tuna cewa watan wata rana zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a tambaye shi akan abubuwa daban-daban na rayuwarsa dama can wa kulla shayin akwai kitaba ko وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ذك أنا ربوتاوى ما يلفظ, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون saboda haka duk abin da za ka yi na ɓangaren ibadanka na ɓangaren al'amuranka na yau da kullum tuno cewa watan wata rana Allah zai tambaye ka kai wannan sai ya kai ka zuwa ga samun nasara a rayuwarta ta ɓangaren addinin malam ashafi ya ce wa kun min Allah ala wajal wasanib maharima wa addi fara'ida wa kun ma alhaqqi haytuka yake cewa ka kasance a cikin al'amuranka kana takatsantsan kana tsoron Allah kana kafa kafa da bin tafarkin da Allah yake so wa kun ma Allah ala wajh wannan ita ce siffar da Allah ya tabbata mu'minai da cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ambatan Allah kadai idan aka yi zuciyarsa tana motsawa to kai ya kake jin an ambaci Allah zuciyarka tana motsawa koko tana nan tana bacci da munshari ya kake ji idan an karanta ayin qur'ani an ce Allah ya ce kaza ku yi kaza kana jin zuciyarka tana mika wuya koko kana ta tuntuntuni kana raba ɗaya biyu duka wannan shi yake bitaminin ko yake nuna yadda zuciyarka take ta bangaren imani su bayan Allah nan su ambatan Allah kaɗai, da an ambaci sunan Allah sai zuciyarsu ta motsa ballantana a je mataki na gaba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya kake ji idan an ce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ku yi kaza ko kar ku bar kaza kana jin cewa kana da ta cewa baka miƙa wuya ba har yanzu fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima dole ne yan wa a samu total submission a samu kyakkyawar miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan al'amuranmu kar ya zama na gina yadda da cewa sallar zahar raka'a hudu ce wani ba zai zo ya ce min raka'a biyar ce in yadda ba to haka a babun kasuwanci annabi sassala ya ce ku yi kaza ku bar kaza kamar yadda ka yadda da raka'a hudun can a sallah to ka yadda da hukuncin manzala sassala a kasuwanci kamar yadda ka yadda da sallah raka'a hudu ta azahar in ka shiga gida ka kyautata ma iyalanka wanda ya ce kai sallar raka a hudu shine ya ce ka kyautata musu mun fahimta shi ne kuma ya ce ka kyautata ma makocinka shi ne kuma ya ce ka nemi ilimi shi ne ya ce ka yi abu don shi shi ne kar ka raba ɗaya biyu duk ɗaya ne shi ya sa a addini full option ne abin ba wai eh, ɗan kwatanan addini ba ne mun gane ko belgium ya zo a akwai kaza ba kaza ana so ko ina ne ka taba in na shi yasa din mutumin da a bangaren muna magana a bangaren addini din mutumin da yake kyautata ibada tsakanin shi da Allah to sai kaga kyautata ibadan nan ta mai tasiri a bangarorin rayuwarsa saboda ai abinda zai sa ka tasiranci da ibadarka shi zai sa ka tasiranci da wasu bangarorin na rayuwa wannan shi ne sirrin da ya sa aka ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai za a yi sallan tsakani da Allah to sauran abubuwa na yau da kullum na matsaloli sai an narkar da su amma lokacin da ya zama na ibadojin namu ba su miƙe ba to shi yasa za a yi ta samun tangal-tangal kan sauran bangarori ina fata mun fahimta ah, saboda haka a kowane bangare naka na rayuwa ya kasance akwai wannan ma'aunin akwai wannan skill sai malam ya ce wa addi fara'idallah wa addi fara'ida ka sauke nauyin da Allah ya daura maka fara'id farillai aka ce farillai kar ka fara tuno cewa sallah kadai ake nufi banda sauran duk abin da yake farali adalci da za ka yi mafarillai shine kamar misalin da na ambata yanzu a kusa wanda ya farlanta sallah shi ya farlanta zakka shi ya farlanta kaza shi ya farlanta yi ma iyaye biyayya shi ya farlanta eh, kyautata ma iyalai shi ya kaza shi ya kaza to da haka duk sai a yi gaba ya ce wajtani maharimahu ka yi ƙoƙari iyakan yinka ka nesanci abinda Allah ya haramta yan uwa yana daga cikin ma'aunai na cin nasara a addini shine ya kasance abin da yake haramun ne in ya zo kana kautar da shi a hanyar kana kokarin kaudawa kana kokarin kabi abin da yake daidai kai abin da gobe kiyama ba zai zama ka sanadiya na nadama idan kai wannan yan kunji kunji na sako sai Allah ya kauda kai in tajtanibu كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما haka Allah ya ce in kuka kokari kuka kauce kuka nesanci manya-manyan zinubai amma kuma an same ku da 'yan ƙanana to na kafir an kuma sayi a za mu gafarta muku ƙananan zinubanku haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa lamam da yake magana akan sukan bayan Allah na gari da yadda suke kokarin kauce ma manyan zunubai sai ce illa lamam sai ɗan kunji kunji kanana to abin sha'awa da addini abin sha'awa da kaffa kaffa da tsoron Allah shine abinda aka yi ma na kananan zunubai to idan an koma ga Allah subhanahu wataala in dai an yi dan Allah an nisanci manyan to su ma za a markaɗe su a juyar da su kai su zama aikin alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات wata irin albarka da falala da nasara ce ta fi wannan a ce zunubin ma an juyar da shi ya koma a lada abu na karfe a wannan babin sai alimamu shafi yake cewa wa kun ma alhaƙi haifu ka ko wa kun ma alhaƙi haifu kunt ka zama tare da gaskiya duk inda kake daga cikin abin da yake cutar da mu a ɓangaren addini a ɓangaren rayuwa yake hana mu kaiwa zuwa ga gaskiya shi ne rashin riko da gaskiya ko kuma rashin tabbatuwa a kan gaskiya da yake wannan sirri ne daga cikin sirrorin cin nasara a rayuwa sai Allah ya ba mu wannan eh, taujihi ko kuma guidance cewa ya ayyuhan lazina amanu taqullaha wa kuma ma'as ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya sai ba a ce ku yi gaskiya ba saboda kai kai an san ma za ka yi gaskiyan kai tsaye haka ya kamata to bayan ka yi gaskiyan kuma ka zama tare da masu gaskiya yan uwa waɗannan su ne a takaice wasu daga cikin ɓangarori na abin da ke taimakawa wajen cin nasara a rayuwa ta ɓangaren addini saboda yanayin lokaci ne na dunkule na takaita za mu kutsa na abin da ya shafi ɓangare na rayuwa da al'amura na yau da kuma mutum duk inda yake yana cika mutum ne da manufofi da manufofinsa gwargwadon yadda kake da manufofi gwargwadon yadda za ka yi martaba da kima a wajen Allah haka nan a wajen mutanen da suka san manufofinka in ba haka ba mutum kwanko ne dabba tana da gangan jiki tana da jini tana da tsoka tana da fata sau da haka ta wannan babin irin mu ɗaya misali tana da kai tana da kaza bal wata dabba tana da wasu particularities ko kuma wasu sufofin da ba mu da shi ƙarfi da abubuwa amma ne ya bambanta mu abin da ke cikin ƙwaƙwalenmu na manufa a rayuwa shi yasa kamar yadda na faɗa a baya masu hikima suna yawan faɗan wannan maganar kuma tana da muhimmanci faɗa min manufofinka zan faɗa maka kaiwa. hanya ta farko a rayuwa ‘yan uwa da take sa mutum ya ci nasara a rayuwa shi ne ya samar da kyakkyawan buri kyakkyawan buri da kyakkyawan manufa a rayuwa wannan ka'idar ta farko tana shiga cikin ibada Manufata yanzu da na zo na kabbar da sallar magariban da muka yi manufata Allah ya karba manufata in yi sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi manufa ta nan ta ƙara mun kusanci kaga yanzu in na kabbar ta sallah da wannan manufar ba yadda za a yi in yi tsumbure ko kuma in yi dungure ba zai yi ba saboda ita manufar ita wani linzami ne da yake saita ta mun fahimta yanzu nan misali ga ruwa a gaba manufa ta in na sha ruwan nan ya kashe mun kishi misali to ga ruwan kuma na kisha kaga akwai matsala a tunani kenan ko kuma in bude sai in shinshina sai ban sha ba a ko in sai in lasa da har in lasa da harshe kaga duk wanda yana cin karo da kyakkyawan tunani na wanda yake da manufa a kan in ina da manufar ruwa ya kashe mun kishi kan kwankwada in sha to haka idan ka zo za ka yi sallah ashe manufarka a kan sallah yana taimakawa wajen inganta sallah manufarka a kan aure mara biyu yau ango ne ko jiya ango ya yi aure me manufarsa da ya yi auren nan a ah, wallahi na yi auren nan din na ga kowa na yi to akwai matsala ashe duk da kaga kowa na saki zaka sani hmm? la yakun ahadukum imma duk wannan wasu filas ne addinin wanda yake nuna mana ashe asali an gina mu akan wasu abubuwa na ilimi sai ta tunani da sai ta rayuwar aka ce kada wani ku ya zama imma imma shine kawai mutumin da yana tagubi da ya ga an yi tan sai ya rudin na rubutu da ya ga an ƙara dawowa nan sai ya can a'a ka zama kana da manufa kana da titi a rayuwa kana da inda za ka duk lokacin da mutum ya zama bai da manufa a rayuwa to zai hidimta ma hidimar wani zai hidimta ma manufar wani yanzu idan ka fito kofar gida kana so ka je wani waje kawai sai ka ga wani abokinka yana zane wani mai kake wallahi ba na komai me za ka ce a gaba lalata rakaninmu na waje kaza saboda bai su da bai komai amma in ka gan shi a cikin himma ya zafi da yana wani abu kai ma da kanka ba za ka fara cewa zo mu je waje kaza sai dai ka ce to kila in ka gama kaza da Allah ina so mu yi kaza shi yasa ɗan uwa mu samar da kyakkyawar manufa a rayuwar kan aure misali da muke ta magana a kai muke misali a kai manufarka ta yin aure ita take taimaka maka wajen sanin wace mata za ka aura idan ka auro ita ma matar zai taimake ta wajen ta san wani miji za ta aura idan an zo an yi auren an shigo da'irar auren manufar ma'auratan ita take taimakawa wajen samar da rayuwar da za yanzu idan ina da manufar misali mai wanda ya aure yana da manufar ya samu zari'a, ta gari ya kaza ya kaza ba yadda za a yi ya zo ya ta rikici da matarsa dole ya kau da kai akan wasu saboda suna da wata manufar da ta wannan rikicin mun fahimta shi yasa duk lokacin ku dauki wannan ka'ida duk lokacin da ka ga ma'aurata suna yawan rikici akan ƙananan abubuwa to ko dai ba su da kyakkyawar manufa ko kuma suna mantawa da kyakkyawar manufarsu mun fahimta in dai akwai manufar to suna mantawa da ita ko kuma ya babu duk bayan da za a in rikici da kai akan karamin abu bayan ga babban misali da nake so misali mun fahimta yasa yan uwa mu samar da manufa daga cikin ka'idoji masu taimakawa a wannan babu shine duk lokacin da kake yin wani abu ko za ka yi wani abu yi ƙoƙari ka tambayi kanka me yasa nike wannan abu wallahi wannan tambayar ko karama ce amma ni personally na ga fa'idar wannan abun a rayuwa da yawa duk sanda kake wani abu ko za ka yi ko za ka fara ko kake ciki yi ka tambaya wai me yasa nike yin wani idan ɗan makaranta ne misali ya yi makanshi wannan tambayar da zarar ya samar ma wannan tambayar amsa to dole ne ka ga ɗabi'unsa sun canza dole ne ya zama yana zuwa aji sosai dole ne ya rika zama yana rubutu dole ya ƙoƙarin fahimta me yasa zan yi aure me yasa zan haihu me yasa nake son 'ya'ya misali me manufar me yasa nake kasuwanci yanzu na buɗe shago ina kasuwanci in dai na iya ansa wannan tambayar to bayan da za a yi kuma in ci riba kuma in zo ina zubar da kuɗi na bana lissafi mun fahimta na ɗauko littafi na zo majalisin karatu to wai me yasa na ɗauko littafi na zo kana ansa wannan za ka ji ikhlasi ya ƙara gina a manyan gine-gine a cikin zuciyarka mun fahimta na ɗauki kuɗi zan ba wani kyauta me yasa zan ba shi don Allah ka fito masallaci za ka zo sallah kawai za ka ka fito da niyyar to tun kana hanya ka tuno da cewa wani yasa zan zo masallaci nan zan je neman yardar Allah zan yi kaza zan yi kaza shi yasa malamai suke cewa da yawa daga cikin mutane suna mantawa suna kuskuren fahimta suna ɗauka sai lokacin da suka zo za su kabbarta sallah ne Allahu akbar zuciya take samun saiti a'a ai tun lokacin da ka fito kana tafiya wani akan hanyar shi ta zuwa masallaci wani abin da zai yi akan hanya shine zai ruguza masa kusuri da natsuwa a sallah bai sani ba a'a wani kila tafiya ta kasaitar da zai a hanyar masallaci ita za ta sa shinge tsakanin zuciyarsa da tsoron Allah da tasirantuwa da abin da zai saurara na ayin Qur'ani a wani kila daga bangaren rashin inganta alwala za a samu matsala so a takaita dai ɗan uwa duk abin da kake yi duk abin da za ka fuskanta a komai yi ƙoƙari ka samar da manufa kuma ka riƙa yawan yawaita tambayar kanka me yasa nike wannan abu me yasa nike son kaza ma'ana ka rika fassara burin ka burin da nike da shi to me yasa nike son shi burin ya zo ko kuma already na riga na same shi me yasa to me zan yi da shi yanzu wannan zai taimaka maka wajen samun nasara a rayuwa abu na biyu da yake samar da nasara a rayuwa a takaice shine bawan Allah duk lokacin da ka samu kana da burin kana da manufa to yi ƙoƙari ka kalli wannan manufar taka a ma'auni na hankali da kallon taya za a yi wannan manufar ta zama ta tabbata mana kai planning kenan kai tsari a kan cimma manufarta so da yawa muna da manufofi a rayuwa wanda ya aure wanda yake kasuwanci wanda yake karatu amma inda gizo ke saka inda muke samun matsala shine me muke yi wajen cimma burinmu da manufofinmu nan ne kafaɗin mazaje ke zubewa kowa an ka tambaye shi wallahi kowa zuciyarsa cike take da buri amma me kai akan wannan burin naka to ina ta addu'a a algafa ta malam yi addu'a ka hada da aiki والذين جاهدوا subulana wa inna allaha lama al-muhtadin ba yadda za a yi in tambaye ka me ka. ce wallahi ni na ina so in misali in tara ilimi amma baka halartar majalisi baka jin karatu baka kaza baka to ta za a tunda duniya take ba wanda kawai yana zaune aka buɗe mai kwakwalwarsa aka tura mai ilimi a'a wani misali ya ce wallahi ina son in yi kuɗi misali amma bai kasuwanci ya take so ka tara kuɗin wallahi ina ta fatan wani mai kuɗi wani alaji zai bani kyauta haka sai a ce akwai matsala a wajen tunani a fara kasuwanci ci gaba da hidimarka daga nan akan hanya sai Allah ya kawo maka taimako da agaji saboda haka yan uwa a takaice mu rika samar ma kanmu da tsari a akan burin kan aure misali da ya haɗa. mu malam rabiu ka yi aure ko malam wane yi aure eh ka ka cimma wani daga cikin burinka to amma akwai amma ba a ne na samun kyakkyawar rayuwa samun eh, zuri'a ta gari to wani tsari yanzu din muke yi a kan wannan me plans mu a kan cimma burinmu da muka fara shiga cikin gidansa yanzu misali dole ne a samu wannan dole ne a samu wannan ah, abu na uku da yake taimakawa bayan an samu burin an samu tsarin da zai kai zuwa ga samar da burin to mu riƙa ƙoƙarin muna sama tsarin namu lokaci mu riƙa ƙoƙari muna sa masa lokaci misali a fagen neman ilimi misali wannan shine sirrin da yasa zaka ji an kasa ilimi mataki na farko mataki na kaza a littafi kaza in ka gama sai littafi kaza duk wannan target ne ma'ana kayi kaza sai abu na kaza sai sai kaza ana sa ran wannan da kake yi yanzu zaka yi shi a misali wata kaza a shekara daya a shekara biyu rashin sa ma abubuwa lokaci sau da yawa yana cutar da mu a rayuwa yana ana mu samun nasara yana hana mu kaiwa zuwa ga gaci sai ka ga mutum ya yi shekara goma yana abin da wani zai zo yi a shekara biyu saboda shi yana da tsari kuma ya sa mu shi lokaci mun fahimta sau da aka mu tabbata wannan a rayuwarmu daga yau in ka fara amfani da wannan ka'ida za ka fahimci rayuwarka ta fara canzawa za ka ga rayuwarka ta fara canza kuma ba wai sai abin da yake da alaƙa da shekara ba a a yau din ma a yau awa ta 24 me yayi buyi na a yau me yayi zan yi kuma ya za in cimma nasara da eh, kaiwa gaci akan abin da nake so in yau sai ka ga kullum rayuwarka tana zama eventful mana tana zama mai albarka akwai ayyukan yi ba kawai mutum yana zaune haka daga cin abubuwan da suke taimakawa wajen samun nasara a rayuwa a takaice a gurguje shine bawan Allah a hanyar nan ta nasara ba kai ka fara binta ba akwai wanda sun riga ka binta a kowane bangare a kasuwanci a ilimi a siyasa a koma ne to yi kokari ka samu darasi daga rayuwar wanda suka riga ka yana daga cikin abin da yake cutar da mutane sosai a rayuwa shine rashin koyo daga waɗanda suka wuce kan tafarkin da kake kai yanzu wannan yana taimaka ma mutum wajen ƙwaƙwalwar shi da idanuwansa su zama a buɗe sannan ya zama a shirye yake da ya karɓi gyara a shirye yake da ya koyi darasi daga rayuwar wasu duk wanda ya fika fa'idantuwa da ɗaukan izina da la'akari da rayuwar waɗanda suka ci nasara a kan hanyar da kuke to sai ya fika a dacewa da nasara a kusa ko a nesa dalili shine shi zai hada da basirarsa da tunaninsa sai kuma ya hada da darussan da zai samu daga waɗanda suka riga shi a kan wannan ina fata mun gane wannan shi ma yana da tsananin tsada a rayuwa mana mutum ya zama na zuciyarsa da kwakwalwarsa a shirye take da ya koyi wani abu ya koyi wani abu akan kowane bangare da irin wannan tunanin da za ka ga zuciyarka ba za ta yadda ta yi awa 24 awa 48 sati ɗaya baka koyi komai ba darasi na rayuwa darasi na mu'amala ka hango wani abu ka tasirantu da wani ta yaya za a yi bawon Allah ka wuce awa 24 har kwana biyu kuku a ce baka ƙara ma dictionarin ka na rayuwa wani abu ba wannan bala'i ne ko masifa yana nuna cewa ashe za ka iya duk wanda ya iya sati zai iya wata zai iya shi ta na rayuwa sai ta narke kuma akwai wani abu mai matukar muhimmanci duk wanda yake da wannan siffar za ka ga Allah ya taimake shi ba zai yi girman kai ba? dalili shine duk wanda ya yadda ya fa'idanta da wani to ya yadda da ajizancinsa kenan to in kuma ka yadda da cewa kai ajizi ne sai Allah ya sanya maka albarka akan abin da kake kai amma in ka ce kai ka kai to sai a nuna maka baka kai ya sa a rayuwa a kowane ɓangare yan uwa mu rika koyan darussa mu rika fa'idantuwa daga waɗanda suke tare da mu matarka Allah ya mata wani baiwa wata baiwa bawan Allah fa'idanta da ita wallahi sosai ai ka gode ma Allah ma da Allah ya sa abun a ƙarƙashin inuwar ɗakin ka yake shikenan falala ta biyo ka har gida yana da cikin wani bangare mai muhimmanci wanda ma'aurata ke sakaci a kan shi shine karancin amfanuwa da ilimin juna miji yana jin nauyin wai a ce matarsa ce ta koya mai kaza wani nauyi kuma tsakanin mata da miji wa kad abba ba dukun <laughs> ba wa akar da dukun bi sa da dalila eh me ya rage kuma eh ai daga nan ne za ka sha'il za ka kwankwaɗi ilimi ga nan a kusa da kai ita kuma in ta gane ta ce a ah, alhamdulillah babban ɗalibi na shine mijina ha abin alfahari na ita ma in kana gaba da ita a wani abu ta koya sai ka ga mace ta tashi ta je kilomita waje kaza na karatu bayan ga karatu a kusa da ita kullum ko ba za ta tsaya ta fa'idanta da ilimin da Allah ya ba miji ba misali wannan kuskure ne wani mahaifi Allah ya ba ɗansa ilimi da fahimta ya koya daga wajensa ya ce alhamdulillah Allah ya sa ba za mu je mu wahala wajen tankwashe kafa a gaban wani ga ilimi a kusa da ba lallai ta ɓangaren ilimi ba ko meye a rayuwa sai ka ga misali misali mutum yau bai iya kaza ba yana buƙatar wannan abin da bai iya ba shekara bai zuwa ma ya ki koya shekara mai zuwa har ya shekara biyar bakwai yana nan bai iya abin nan ba kuma alhali akwai damar da zai iya shi yasa masu hikima suke cewa akwai wani abu a cikin zuciyar mutum wani feelings wani abin da mutum zai rika ji duk wanda Allah ya taimake shi yana da wannan to zai rika ci gaba a rayuwa zai rika saurin samun nasara wannan abin shi ne kada zuciyarka ta rika yadda da cewa ban iya kaza ba an shi ke kada zuciyarka ta zama ba ta jin komai in ba ta iya kaza ba kada zuciyarka ta zama kullum kai ka yadda da martabatun duniya almartabatun duniya ma'ana mataki na kasa kan komai ya zama zuciyarka tana tunkuɗa ka tana yunƙuro da kai tana ƙara maka karsashi da abin nan cewa ya za a yi a ce ban iya kaza ba bari in tashi idza zamarta fi sharafin marumi fala taqna bima duna an-nujum fa ta'mu al-maut fi amrin haqirin ka ta'mu al-maut fi amrin 'azim kaka al-mutanabbi yake cewa idan ka zo kana goriyo kana competition kana kokarin samun wani abu a rayuwanka a rayuwarka ta ce ta fina bi ma dunan nujumi kar ka yadda ka zama ka yadda da mataki na ƙasa ƙasa me yake nufi can sama kullum ya zama zuciyarka tana angiza ka ai sai ka kai mun fahimta ana cewa sky is your limit kai ka ce a'a starting point ne kenan hmm. in a lokacin za ka fara sai ce fata'amul mauti fi amurin hafirin fata'amul mauti fi amrin ne. ka ci gaba kai ta fasbitika in ma ka mutu to in ma ka mutu a gara ka mutu akan babban abu a kan ka zauna mutuwa ajali ya zo maka ba tare da kayi wani abu a shahid abin da nake so in kai gare shi shine mutum ya yi kokari ya sanya ma zuciyarsa wani abin da zai rika tunkuɗa shi bari in koyi kaza bari in iya kaza matar aure ta yi aure tana da miji tana da ta kullun tana shiga kitchen misali kullun ga wani girki da mijinta yake so kuma ita ta ki tsayawa ta iya duk wannan shine matsalar baka da wannan abin na zuciyar da zai rika cin kuɗa amma ba haka ba girkin nan ba sinadarai ba ne a cakuɗa wancan a can kullum sai ta kirkiro sabon abu tunda dai bai zo a nasti dole kaza da kaza za a haɗa shi ko ba haka to sai ka ga wacce matar da ta san wannan a rayuwa za ka ga kullum rayuwarta tana canzawa kullum rayuwarta tana canza. jiyan yau za ta fi jiya gobe ta fi yau haka haka ina fata mun gane daga cin abin da yake taimakawa a gurguje wajen samun nasara a rayuwa da bayyana alkhairi da albarka a cikin hidindimunmu na yau da kullum shine duk lokacin da kake kan wani abu kake kan tafiya akan wani tafarki to ka samar masa da ma'auni wanda za ka riƙa auna jiya mai na yau ne nake ciki rashin wannan assessment din assessment process din rashin shi wallahi yana cutar da mu da yawa sai ka dauka ka kai ashe baka kai din ba ashe lam yadkhuluha hani wa hum yatma'un yana dai burin ka kai mun fahimta saboda haka ka rika auna kana da buri kana da manufa ka tsara ka yi kaza kana tafiya to ka rika samar ma kanka da wani ma'auni na gane cewa na kai din ko ban kai ba a ina nike ina nike so in je wannan ma'aunin ana samun shi ta hanyoyi da yawa kila ma'aunin wata rana abininka ka ne zan ce ma malam dan Allah ya kake gani na akan bangare kaza me ya kamata in gyara me ya kamata in kara wallahi da muna yin haka a rayuwar mu da rayuwar mu ta canza shi kuma in na tambaye shi ya faɗa min tsakani da Allah ya ce akai ai masha Allah a'a yanzu ba yabo bane ana so ne ai a fayyace hakikanin al'amari so da yawa ma wannan yabon shi yake kai mu ya baro a'a in na tambaye ka faɗa min a kai din nan kaza kaza kana da baiwa ta kaza kila ban san ina da wannan baiwar ba to in aka ce ina da baiwa ta kaza sai a ce amma da za ka ƙara da kaza ai za ka samu kaza mun fahimta ka yi kaza za ka samu kaza al'imam al-zuhuli muhammad bin yahya al-zuhuli wanda ake ce masa jama'a ilmin zuhuli ko az-zuhli allazi jama'a ilm az-zuhri wanda ya taskanta ilimin al-imam az-zuhri to az-zuhli muhammad ah, bin yahya az-zuhli daga cikin dalilai da sirrin da ya sa ya kai inda ya kai wata rana ne ya kai inda ya kai a matakin ilimi wata rana yana zaune a majalisi na ilimi amma lokacin da ba a himmatu da ilimin sosai sosai ba sai ya rubutu ya rubuta isnadi da wasu hadisai Sosai wani malami yana kusa da shi ko abokin karatun shi sai ya ga rubutun shi ya ga cewa innahu badi'ul khab ma'ana rubutun sa kyakkyawa ne ya iya rubutu sai ya ce masa da wannan rubutun naka ina ma da zaka shiga asbahan ina ma da zaka shiga basra ina ma da za ka shiga kuma ka je ka shawo ilimi saboda mai irin wannan baiwar na wannan rubutun bai kamata ya sa wannan maganar sai ta motsa zuhuni kaga yana da wancan filin din da nake faɗa a zuciya yana da abin da yake kudo shi saboda zuciyar tana da rai inda ba ta da rai wa mali jurhin bi mayyitin ilamu ba zai ji komai ba to sai ya zuciyarsa ta motsa tunaninsa ya dawo jikinsa ya dawo cikin hayyacinsa a inda zan shiga asbahan kaza zan abin nan da wannan baiwar da Allah ya kaga ci wancan da ya wannan maganar ya iya gano baiwa kenan dole muna buƙatar wannan a cikin al'umma in muna so mu samu nasara a rika gano mai waye mai baiwa kaza in an gano a faɗa mai a taimake shi so da wannan ne al-imamu zuhli ya shiga asbahan ya je ya tankwashe kafa a wajen sa abdurrahman bin mahdi ya kwashi ilimi ya tsallako eh, abin nan basara ya zo wajen sauran malamai na basara ya kwashi ilimin hadisi saboda ɗai wancan kalmar da aka faɗa mun fahimta saboda haka daga cikin abubuwan da yake taimakawa wajen ka gane ina kake shine wani na kusa da kai wanda ka amince masa ka ce wane ya kake gani na a kaza tsakani da Allah shi kuma ya faɗa maka tsakani da Allah a'a mata da miji ku zauna kuna tattaunawa baiwar Allah ya kike gani na a babi na kaza har ka samu open atmosphere for, discussion rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata mara rajiyo na yake amma yana daga cikin abin da yake kawo matsala sau da haka ka ta bude majalisi na tattaunawa tsakaninka da matarka kwarai a tattauna harka fira ana misayar ra'ayi ana to in baka tattauna da matarka da wa za ka tattauna ba Allah wani fa a cikin hidimar ta kwata-kwata babu tattauna da iyali sai dai ba da instruction da ba da doka hmm? muna manta cewa kowace kwakwalwa da irin baiwar da Allah ya mata ka ɗauki matarka a matsayin additional brand ne da Allah ya baka ƙarin kwakwalwa Allah ya baka kana zaune tana maka tunani haka ya kamata za ka rika musayar ra'ayi matarka ka ce mata me kike gani na a waje kaza ita kuma ta san ka sani abin nan farin sani sai ta ce kaza da kaza ka ƙara kaza ka ƙara kaza ka ƙara kaza malamai da kuke gani ko akwai malaman da da yawa sun yi karatu ne a wajen matansu amma ko matan ba suna da karatu ba ne me nike nufi da sun yi karatu in za su yi wani abu sai su zo su tsaya a gaban matansu su yi practicing su ce gyara mun ji saurara ka za ba ka sani ba ila ya practicing so talatin a gaban matarsa sai ya fito sai ka ji komai ya tafi malamar ita ce matar da ita aka ɗaura tukunyar da ita aka yi girkin da ita tanwar da ita komai daga cikin abuwa masu muhimmanci ta wannan bangaren da na tuno yanzu shine rashin shigar da iyalai cikin hidindimu da rashin tattaunawa da su yana sa a samu wata katanga tsakanin zukata yana sanya matar ta rika jin kamar ita ba ta da wani amfani a rayuwarta yana sa abin da take ɗauka da muhimmanci tunda baka ko baka kallon ka da muhimmanci sai ta bar shi sai sakaci da shi bayan kai kuma kana so daga baya kai ne zaka zo ka cuce mun fahimta sannan kuma karka yadda ma rabiu ka bar matarka ya zama na babu wannan lungun na tattaunawa har ya kasance mace damuwarta wani za ta kai ma misali mun fahimta? sau da haka wannan ma wani bangare ne mai muhimmanci wanda yake kai mutum zuwa ga nasara a rayuwa ka tambayi waɗanda suka fi ka sanin abu ko kuma waɗanda suke tare da kai su auna ka Da dama manzan rahama su kallon ya ba mu ya ce mana almu'minu mir'atu akhi ko mumini madubin dan uwansa ne madubi kuma duk in ka kalla za a samu reflection ko za ka kallo kanka a ciki in mace ce za ka gyara tsankwali in namiji ne zai kara kafa hula in ka za ko akalla za ka gyara wani abu so haka ake so mu zama mu rika auna rayuwarmu da abin da muke kai na tafiya a kan zuwa bayan nasara wannan zai wannan shine abin da malam bahaushe yake cewa waiwaye adan tafiya ina cikin tafiya to in waiwaya in gani check and balance in gaya al'amuran ciki a kowane bangare idan a kasuwancin ka baka wannan zaka samu matsala idan a addinin ka baka wannan zaka samu matsala idan a zamantakewan ka da iyalin ka ba a wannan za a samu matsala gidan zai ta dumama ne da wani yanayi da ba wani ba shi ake so mun fahimta idan tsakanin ɗalibai da malamai ba a samu wannan za a samu matsala saboda haka a takaice ah, mu ba wannan bangaren muhimmanci a rayuwa tabbas yana ba da gudunmawa mai muhimmanci mai tsoka a wajen samun nasara a wajen samun taimako a wajen samun agaji na Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin saboda yanayin lokaci domin in samu nasara nima ma akan magana ta ina gani ya kamata yawa eh so bari in nasarantar da magana ta din in samu nasara nima Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallam baraka da nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى يسعى سعى كما قد أن نكلمه مئة كفن شيء ونهر fi maka'adi sidikin inda malikin muktadir mun gode Allah ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji muka saura ba za mu so ita sosai ba saboda muna so mu ɗauki bidiyo din mu kai sunna tv kuma mun san yana daga cikin sunnan su gasa abinda ya wuce awa ɗaya to da haka nan gafata malam ga wata tambaya da nake ga kamata amsa ta saboda ta shiga abinda <clears throat> aka tattauna a kai a nawa fahimta mai tambayar na cewa assalamu alaikum malam don Allah ake neman ilimi ingantacce sannan tambayin biyu ne zan dunkule su tambaya ta biyu tana da ban tsoro da ban tausayi ta ce malam zuciyata ta yi tsatsa game da addini ta yaya zan bi in yi ma zuciyata sabis ta dawo mai rai wannan yana ga su ma da wasu mahadarorin ne masu zaman kansu amma dai da an ba malam dama cikin manufa da nasara mu ji abin da zai faɗi insha Allah Allah ya saka masa da alheri ne wannan tambayar a na farko tambayar eh, yake cewa da Allah ake neman ilimi ingantacce ya ake neman ilimi ingantacce kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa <laughs> wannan sayyidina Umar <laughs> Eh, kamar yadda ya faɗa eh, gaskiya wannan tambaya ce da ta cancanci halatta ɗaya ko sai a yi majalisai da yawa ana tattauna a kai to amma wannan baya nuna cewa an yi tambaya kuma ba za a dunkule an ta bayar a takaice ba su a takaice a gurguje yadda ake neman tsaftataccen ilimi ko abubuwa kamar haka na farko ka nema don Allah ka samar da ikhlasi a cikin zuciyarka ka nemi ilimi a matakin farko dinka ilmanta ba wai dinka ilmantar ba ba wai din ka nuna mu kai ne yanzu wanda zai fara fa'idanta kamar da alimamu malik yake cewa rahimahullah yake cewa wallahi alazim wannan ilimin ba mu taɓa neman shi da niyyar wasu ba dan mu muka ne in ji alimamu malik haka ma abin nan eh, ibn al-mubarak yake faɗa ilimin da muka nema ba mu neme shi da niyyar wai za mu zo mu zama malamai mu koyar ba a matakin farko dan mu ne mu ku da shi haka ka samu wannan ka nemi yardar Allah shi kadai ka sani cewa kana buƙatar kai jihadi na gaske akan zuciyarka ka seta ta akan neman yardar Allah din shay'un aziz ne abu ne mai wahalar gaske na biyu abin da ke taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shine samun tsaftataccen malami yawa ba malami ɗan gayu ba a'a tsaftataccen malami ta ɓangaren ilimi kai karatu a gaban malamin da zai haɗa maka tsakanin tarbiyya da ilimi tarbiyya ita kanta ilimi ce bal ilimin ana so ya kai zuwa ga samar da tarbiyya ba wai tsabagen riwaya ake so da tarin ilimi ba kamar da limamu abin nan sauri yake so alaisa da ilimi kasarar riwaya ba wai kawai ka ce na sauke littafi kaza ina da certificate kaza ba wannan ba shi bane a gani a kar ko a kar hmm. ne ilimi so ka yi karatu a wajen malamin da kake tunanin ya san abin da yake sannan kuma zama a kusa da shi zai ƙara maka tsoron Allah ya ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu duk fa wannan ita ce asidatul muntaha duk wani ilimin da zaka ji ana magana bawan Allah ana so fa karshen magariyar ko inda za a kai karshe ya kasance an samu ƙarin kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala an samu yarda mun fahimta to haka abu na biyu ka samu tsaftataccen malami ma'ana malamin da ya san abin da yake yi kuma ya ilmantu wani zai ce ya za a in san haka za ka san haka ne ba wai kawai jin wani ya shahara an san shi ba a'a sai ka duba wasu malamai ne wanda kake kyautata musu zato sai ka zai gaban su kace da wani da waye da waye kuke daura an kuke bani shawara in je in yi karatu a wajen su su kuma shi kuma malamin in dai na gaskiya ne na Allah ne zai nuna maka ba zai sha ka tsaya a wajena ni kadai ba mun fahimta aka kalli wancan bawan Allah da yake mazuhuli da za ka je asbahan ka je kaza kaza to ai da sai sai aka zauna ana mun fahimta abu na uku daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shine a yin hawa kan jadda ta neman ilimi aljadda fi talab kowane fage a rayuwa yana da hanyarsa yanzu in ka zauna da 'yan kasuwa suna da hanyar yadda za su mai da taro ya zama sile kaza kaza in ka zauna da malaman makaranta suna da tsarin in ka zauna da 'yan siyasa to a fagen ilimi shi ma akwai tsarinsa so ka nemi menene tsari mecece hanya mai kullewa mai kakiyar hanya a fagen ilimi daga cikin irin waɗannan ɓangarorin ah, farawa daga ƙasa ka je sama bi mataki bayan mataki a fagen ilimi ba kawai ka zo ina so in fara karatu kawai sai in ɗauko bulugu yadda ake cewa bulugu mm. mara ni kuma a can ƙasa ban iya abin nan ban iya kaza ba ban iya kaza ba a inje in ɗauko wani a fagen ilimin misali ilimin muka kowanne yana da muhimmanci amma ban san yadda zan yi alwala ya zan yi kaza yadda zan yi kyautata sallah ta ba amma in je in shagalta da wani ilimin da yana da muhimmanci amma bai kai wannan na farkon ba saboda wannan nan ibada shine foundation shine tushe wannan da yana daga cin aljadda ma'ana hanya mai bullewa kan tabarki neman ilimi daga cin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi bayan wannan shine ah, mutum ya kasance bai da kasala a fagen neman ilimi dalilin da ya sa na kirga wannan aci shine shi ne himmarka a wajen neman ilimi yana taimakawa Allah ya taimake ka da agaji da yawa da ɗan uwa da yawa daga cikin wanda kuka ga sun shahara ya ilimi in wani katan da shi ya aka ya tara ilimin wallahi so da yawa ba za su iya maka bayani dalilin da yasa ba zai iya maka bayani ba zai ce maka ni dai nayi kari ka nayi karatu a gari ka za na je ka za na je ka za na dan wahala to amma in ka kalli wahalar da yayi ka kalli tsabazin ilimin da Allah ya bashi sai ka ga ilimin yafi wahalar da yayi to me sirrin sirrin albarka kenan da taimakon Allah to kuma wannan yana zuwa ne daga abinda zuciyarka ta kunce ikhlasinka yi da gaske dedication da abin nan bata dare da abin nan to kwatsam sai Allah ya kasa maka kwakwar sai ka ga kwakwalwar tana fahimta daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsabtataccen ilimi kokarin kauce wa sabon Allah sabon Allah tana da yana da shu'umci shu'umcin shine yana dode kwakwalwa yana kawo tsamsin basira yana sa kwakwalwa ta kasa hango nesa ballantana ta fa'idanta da abin da zai mata amfani ina fata mun gani daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun tsaftataccen ilimi shine duk abin da kai ka ilmanta da shi kai kokari ka sanya shi ka ciro shi daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki kai aiki da abin da ka karanta wannan yana kawo albarka yana ƙara sa ilimin ka ya ƙarfi ya zurfi ka ƙara fahimta kuma ah, ka ga agajin Allah da taimakonsa a cikin al'amuranka mu ci gaba da girma ko yanayi <laughs> aika don kula komai to a takaice kenan so sai mu je bangare na biyu ya ce ce malam zuciya ta ta yi tsatsa game da addini mm. ta ya zan dan ma zuciya ta sabis wani abu na ƙarshe kafin in goya mana da shi daga cikin abin da yake taimakawa wajen akan harkar ilimi ka nemi dan uwa abokin tafiya wanda zai taimake ka akan manufarka wannan yana daga cikin abubuwan da ban ambata ba saboda lokaci duk sanda kake da manufa a rayuwa yi kokari ka samu sharik ka samu abokin tafiya ko da shi kadai ne an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra din in kai bacci akan manufar ka shi kuma ya tashe ka shi yasa idan kana da manufa faɗa ma matarka manufofinka in dai mai tsaftataccen tunani ne ita ma za ta taimake ka wajen tuna maka manufofinka so da haka a fagen ilimi ka samu wanda zai rika taimaka maka zai ƙara zaburantar da kai wajen koyan ilimi ko kuma ƙara riko da ilimi ko kuma ta ɓangaren ma muzakara murajan abin da aka karanta adimin ilma muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratu kamar yadda mai hikima yake cewa ka rika muzakara ka rika muraja'an abin da ka karanta to muraja'an nan daga cikin hanyoyin yin ta shine samun abokin karatu wanda za ku rika yi ta ya za a yi in tsabtace zuciyata daga tsatsar da aka jarrabe ta da shi tambaya mai girman gaske ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsabtace zuciyarmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk wani datti da dagwale da tsakar da ke cikin mu Allah ya wanke ya narkar da su bawan Allah babbar kyautan da Allah yake ma bawa a bayan ƙasa gaba ɗaya bayan ni'imar musulunci shine a bashi lafiyayyar zuciya lafiyayyar zuciya wacce ta kuɓuta daga tsatsa tsatsar zuciya tana da bangarori da yawa tana da alaƙa da zuciyar da mahalicci ma'ana kai tsakaninka da Allah tana da alaƙa da tsakaninka da mutane wata tsatsar ana samunta ne saboda rashin miƙa wuya ga Allah saboda haka bawan Allah wuyar zuwa ga Allah su hana wata tsatsar ana samun ta ne saboda raunin imani a cikin zuciya bawan Allah jaddada imaninka wata tsatsar ana samun ta ne saboda rashin yarda da kyautar Allah da abinda Allah ya tsara a rayuwa bawan Allah yadda da hukuncin Allah yadda da kaddara yadda da komai ka yadda da cewa ba wanda zai maka a rayuwa sai Allah wata tsatsar ta zuciya ana samun ta ne saboda sakaci da ibada bawan Allah baka halartar asuba baka sallar asuba a lokaci akan lokaci da salloni ya za a yi zuciyar mutum ba za ta yi tsaka ba ya za a yi ba za ka ji kunci ba ya za a yi ba za ka rika jin ranka yana baci ba wata tsatsar ana samun ta ne ta sanadiyar nisa da ƙur'ani ta yi kwana hudu biyar shida sati ba ka karanta ƙur'ani ya za a samu zaman lafiya a cikin gidan zuciyarka bayan rayuwar zuciya shine wannan wahayin da Allah ya sauka ma manzon Rahama sallallahu Allah da wata tsakar ana samun ta ne saboda muna ibada ba tare da zama ah, ma'ana ba tare da cikakkiyar cikakkiyar fuskantar da mu zuwa ga Allah lokacin da muke ibadar ba sai ya zama na mechanical routine ne da yake fitowa a zahiri kawai shine ibada dukawa a sallah abin nan ko azumi kawai dai ba a ci abinci ba amma kuma duk an sassara azumin an bantare shi ta yadda za a yi zuciya ta in ya zama an samu wannan matsala wata ta a gurguje tana da alaka da zunuban da mutum yake yi mutum ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya za a yi zuciya ba za ta yi tsatsarar ba kalla bal rana ala Na ma kanu yaksibun aya fi mahalliha kai ka ce wannan aya ita ce ma ya kamata ta zama mukaddimar wannan magana bal rana ala qulubihim in kana tambayan dalilin da ya sa zuciya ta yi tsata a yi makanu ya kisun abin da suka kasance suna aikatawa ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba bayan mutum bai damu da abin da ya ci ba na halas ne ko na haram ba ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba zuciya ta cika da girman kai da hasada ta yaya zuciya ba za ta yi tsatsa ba bayan mutum misali yana buɗe bakinsa ya ɗaura shi a kan kowa ba tare da lissafi ba in bai gulma ba zazzaɓi zai kama shi in bai yi magana ya ƙasta a shana da a ci balbalin rashin jituwa a tsakanin mutane ba ciwon kai yana samun shi ya za a ba za a samu tsatsa ya za a yi zuciya ba za ta yi tsatsa ba alhalin mutum bai kyautata ma iyayen shi ta yaya za ta samu rantsuwa ta yaya zuciyanka za ta samu kwanciyar hankali ba ke kyautata ma iyaye ba ta yaya ba zai yi ba har abada wallahi ba wani mutumin da ya taba wallahi al'azim ba wani mutumin da ya mutumin da ya taba cin nasara a rayuwa ko shi waye tare da saba ma iyaye ba a taba yi ba kuma har abada ba za a yi in ka ga wani yana kyalkyali bishiriri ta ne fa amma zaba da fayar kabu jufana watan wata rana Allah zai yi watan gaririya da shi ka ga ya lalace bayan da za ka samu tsaftatacciyar zuciya da ma iyaye bal saba ma iyaye duhu ne a cikin zuciya Ƙunci ne sagala zuciya yake ya hana ta zuciya ta ya za a ka samu tsaftataccen zuciya tsaftatacciyar zuciya bawan Allah bayan ka danna hakkin iyalanka kana da halin ka kyautata musu baka yi za ka samu tsaftatacciyar zuciya ta ya za ka samu tsaftatacciyar zuciya bayan ka danna hakkin wani misali mutum ya cinye dukiyar wani ya zalunci wani ta ya za a yi abin nan bayan azdulmu dulumat yawmal qiyamah ta yaya za a ka samu tsaftatacciyar zuciya bayan wani ya ce maka Allah ya isa kuma bi haƙ da gaske an cutar da shi ya ce maka Allah ya isa kila tun daga nan mutum ya lalace ki mun fahimta waɗannan a takaice wasu ɓangarori ne daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda suke taimakawa wajen samun tsaftatacciyar zuciya samun kwanciyar hankali samun barranta daga cututtukan zuciya waɗanda suke in suka yi katutu a cikin zuciya to suna hana ta gani din zuciya tana da ido suna hana ta ji din zuciya tana da kunne suna hana ta fahimta din zuciya ita kanta tana da ƙwaƙwalwar fahimta ina fata mun gani Allah alhamdulillah na ga wannan bangare na biyu da malai ya bayani kamar ya amsa tambayar mu na biyu domin shi mana tambaya da Allah da gaya mishi yana so ya zuciyarsa ya dinga hango girman Allah amma ya kasa sai dai ma ya dinga suranta Allah da abin da bai dace kuma abin yana damu shi matuƙa don Allah malam da ya zai to na karanta wannan ban san ko bangare na biyun nan ya gamsar da wannan tambayar ba akwai abin da malam zai kara malam mutum ne a zuciyarsa baya hango girman Allah yayi yi ya tankwara zuciyarsa ya dinga hango girman Allah amma ya kasa sai dai ma ya dinga turanta Allah da abin da bai dace ba a zuciyar shi kuma abin yana damun shi matuƙa don Allah me mutum zai yi malam domin ya kuta daga wannan bawan Allah idan zuciyarka ba ta hango girman Allah ba girman wannan ta hango idan kwakwalwarka da tunaninka ba su hararo maka kowace ba taimake ka ka kalli halittun Allah ka gane girman Allah Wato to me kake yi a rayuwa me amfanin mutum bawan Allah daga kai ka kalli sama ka ga irin halittar da Allah yana sama ka kalli taurari ka kalli sararin samaniya farji albasara hal tara min fuku ka ga kera ta da yanda Allah ya kera ta ka kalli duwatsu ka kalli bishiyoyi ka kalli teku ka kalli ƙasa bawan Allah har yanzu kana jiran wani abin da zai nuna maka girman Allah bawan Allah tuno da ilimin Allah wanda yake bai da farko bai da ƙarshe tuno da cewa yanzu a zuciyar taka da kai kai ka ga girman Allah ka kasa Allah ya san me zuciyar ka take ciki masanin abin da yake goye har yanzu kana jiran abin da zai saka da girman Allah bawan Allah tuno da wanda ya samar da kai jiya da shekaran jiya babu kai aka samar da kai ba din ka cancanta a samar da kai ba a sai dai falala da taimako daga Allah bawan Allah tuno da ni'imomin da Allah ya maka tun daga haihuwarka har zuwa yanzu da kake maganan nan kake rayuwa a daidai lokacin da zuciyar nan taka ba ta ganin girman Allah a daidai lokacin Allah ya baka numfashi kana numfashi da shi a daidai wannan lokacin Allah ya baka gani kana gani da shi Allah ya baka kafa Allah ya baka lafiya ka ci ka sha daga rahamar Allah daga ni'imarsa daga falalarta. har yanzu ba ka ganin girman Allah bawan Allah jiya wani ya mutu yanzu wani ya mutu gobe wani zai mutu amma ba kai ba ne ba ka yi wani abin da ka cancanta a barka ba su kuma wanda suka tafi ba sun yi wani abin da ya suka cancanta a ɗauke su bane kai aka ɗaga maka kafa ɗin ka ƙara tasbihi ka samu darasi har yanzu ba ka girman Allah ba bawan Allah tuno da al'ummomin da suka gabata tuno da waɗanda aka yi sun zo sun wuce har abada ba za su dawo ba idan wani abu ne ya sa ba ka ganin girman Allah na daga cikin ni'imomin da Allah ya yi maka to ai kai shi a tirela ne a babin ni'ima me aka yi maka ma misali in an kwatanta da sauran misali a babin ni'ima me kake da shi idan ilimi ne jiya da shekaran jiya mun san ba kai da shi idan kuɗi ne kai wane ne kai da kanka kai ma kanka kuɗi idan matsayi ne kai ka ba kanka idan matsayi mutum yake ba kan shi ya ce ba zai sauka in ya ba zai sauka ba man in ya hau ya ce har abada shi yana nan ashe ba naka bane hannun ta maka aka yi baka aka yi aro aka ba bawan Allah tuno da izzar Allah tuno da buwayarsa tuno da mulkinsa ruwan sama na sauka kai tunani waye yake saukar da wannan ruwan ana walkiya ana tsawa da izinin wa ake wannan bawan Allah ko dai ka zama manomi kana kallon yadda shukar ka take ko ka zama ɗan kasuwa kana ganin yadda fatahin Allah yake zuwa gare ka ko ka zama mai sana'a ta hannu a cikin sana'an nan za ka dinga ganin hikimomin Allah da yadda Allah yake baka basira duk wannan bai isa ka ka ji tsoron Allah bawon Allah ka yi aure ila ka haihu kana da ɗa kai ka ba kanka kai ka ba kanka wannan ɗan wata gudunma wani aiki wani hoɓɓasa ka yi ka samu wannan ɗan in ka ce kai ka ba kanka to ba mu labarin yadda ka kera yaron nan jaririn nan aka aka haife shi duk wannan lam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al har yanzu kana jiran wani abin da kuma zai zo ya nuna maka girman Allah bawan Allah wannan halittar da kake gani na sammai da ƙasai taurari rana dukkansu wallahi al'azim wani bangare na fitika na finci ne na ikon Allah da mulkinsa ba wani abu ne a halittar Allah subhanahu wa ta'ala duniyan nan kamar yadda wani yake cewa da ɗan adam ne ya mallake ta to da zai mamanta da ita ne saboda ƙarancin kankantanta saboda in aka yi la'akari da abubuwan da ake da shi ba duniya da zai taimake ka wajen ganin girman Allah daga ciki shine kallon halittun Allah kallon tunowa da ikonsa mulkinsa da buwayarsa da ɗaukakarsa da izzarsa da waɗannan abubuwan sannan ko shakka babu ko shakka babu duk zuciyar da ba ta ganin girman Allah to tabbas wani zunubi da mutum ya kuntuka aka masa hukuma da wannan saboda rashin ganin girman Allah hukuma ce da Allah yake masu sabansa yana daga cikin adilu la mafi gaggawan azabar Allah da yake ɗanɗana ma mutane kuɗa da su shine a cire mata wannan saboda ganin girman Allah rahama jin kai ne tausayi ne kuma kyauta ce daga Allah zuciyar wanda baya ganin girman Allah jahannama ta duniya ce jahannama ta duniya saboda ba ta ganin girman Allah kalma ce ta kaitacciya amma tana da faɗi yana nufin sallah ba za ta yi maka tasiri ba azumi ba zai maka tasiri za ka karanta ƙwar'ani baka ka jin komai layi me amfanin rayuwar da ba a jin ɗanɗanan sallah me amfanin rayuwar da ba a jin ɗanɗanan azumi me rayuwar da ba a jin gardin ƙur'ani ba a tasirantuwa da shi sai me ne kuma a wannan rayuwar in an rasa wannan bawan allah gaggauta istighfari ka koma ga allah kai kuka a gaban allah in wannan Matifar ta cancanci ka karar da hawayenka a kanta rika tashi cikin dare yi alwala kalzunci tsallan dare ko da ta minti goma sha biyar a rana za ka ga canji yi ƙoƙari a wata ka rika azumi ko da sau uku ba za ka iya na litinin da alhamis ba za ka ga canji waiwayi kanka tabbas akwai wani zunubin da ka yi mai girma wanda aka maka hukuba da wannan mu nemi gafarar Allah idan haƙƙin wasu ne ka danne yi ƙoƙari ka ya musu da haƙƙinsu kuma ba a ma mutum hukuba da irin wannan sai in ya taɓo babban zunubi din zunubai matakai ne da haka ta koma ga Allah yi istighfari idan iyayenka na da rai ka ƙara kyautata musu ka roƙe su alfarmin maka addu'a ka yawaita sadaka ka yawaita kyautata ma marayu ka yawaita share ta hawaye Allah zai haskaka zuciyarka ka yawaita karanta Kar karka yadda a wannan halar rana ta fito ta fada ba karanta Qur'ani rika yin tozali da ayoyin Allah rika sauraron Qur'ani samar ma kanka da majalisi na ilimi da za ka rika halatta kana jin wa'azi wannan ita ce hanyar da za ka kulle ita ce hanyar da za ka kai ka zuwa ga nasara ita ce hanyar da za ta taimake ka wajen samun yardar Allah idan baka samu wannan ba mutum yana cikin hali na masifa yana cikin hali na bala'i yana cikin hali na takanikayi Allah muke roƙo da yayi mana irin wannan masifa ya azurta mu da jin tsoronsa ya ba mu ikon tabbatuwa kan gaskiya ya daura mu akan abin da yake yake so ya da shi ka yawaita addu'a ba wata addu'ar da za ka yi a duniyan nan da tafi wannan ka roƙi Allah ya Allah kai ne mamallakin zukata kai ne mai juya zuciya a lokacin da kaso ta fuskan da kaso ya Allah babu abin da ya gagare ka a bayan kasa da samai gaba ɗaya ya Allah ka juya zuciyata daga halin da take ciki zuwa hali mafi kyau ka lizinci wannan addu'ar za ka ga taimakon Allah za ka ga ijaba za ka ga nasara Allah ya samu dace Allah ya warkar da mu gaba ɗaya daga datti da tsatsin da ke cikin zukatan mu salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta khaira wa ta sharra mun gode Allah ya saka malam da alkhairi kuma yana ganin dai komai ya riga ya fito a cikin wannan darasi din fatan mu kawai Allah ta'ala ya ba mu suka tara yayyu kuma ya sa wanda za mu je masa da zuciya kubutacciya warkarka wanda ta kubuta da duka abinda zai iya halakar da ita a duniya ta ko a ta a da ba mu magana da malam ba kuma ba mu yanke ba akwai tsari na daurori da muka yi nufin tsarawa ga malam hamza aliyu a gabana kusan ne ke mana wannan tsare-tsaren da sai wasu malam nuruddin abubakar zan faɗi wannan saboda munasaba wanda suke bin ma social media da sauran kafafe da za a ci da kuma yan uwa musamman da ake nan tare malam na cikin jeren giyan malaman da muke fatan mu roƙi alfarman shi a lokacin da ya dace kuma a lokacin da zai iya ba mu gudunmuwa mu shirya wata daura ta musamman domin yin abu da ilimi ka ji shi a ilmance a tsare a yadda yake ya fi baka natsuwa da tabbatuwa da iya jajircewa da ya yaƙini kan abin da kake kai wanda za ka ji kuma ka tabbatar haka yake insha Allah ta'ala dai mun yi magana da shi a ya lokacin da ya ba bamu Allah da za mu bi hanyoyin sadarwa mu isar ba zan iya zarcewa ba tun da ban kai ga yi masa magana ba ban san uzurrukansa ba sai dai muna fatan insha Allah ku za mu dace kamar yadda muke fata ta ganin tun da taron na mai girma ango ne kusan da guda ya kamata ko sallama ya ma jama'a ko eh wala sallama ya ma mutane su kara yi masa addu'a barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a kuma fi khairin eh. Allah ba shi abu da ma da sama da shi <laughs> sai duk za ka matsala matsala godiya ta yi أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah ba ka da yi nuna mun banana sannan ina gode ma malam da ya ɗauki lokaci duk da mun sarar mishi a lokacin lokaci ya kama mana wannan lecture mai albarka Allah ya samu albarka a ciki yan uwa da na gode da kwarai wannan yan na da suka ƙarfi gurin ganin wannan abu ya Allah ya da shari Allah ya da shi lafiya kuma yadda ya Allah ya gina shi da lafiya Allah ya godiya ga su ta ya kuma ranar da godiya wannan iyayenka da insha Allah ta'ala idan mun yi sallah za mu sanar da lambar da za a iya samun wannan audio din ta WhatsApp sai ina wannan audio ya kamata ya zanto abin sauraron mutum a lokaci bayan lokaci Allah ya zamu ba da audio wanda ke bukata ta WhatsApp Allah da an yi sallah za mu sanar da lamba sai mu ce zanto cikin shiri Allah da cikin daren nan sai a tura mu dukkan wanda yake bukata akwai kuma group din malam ma da ake haɗa karatukan shi da sauransu amma da yana ma da nan ba Ahmad ko da eh shi ne kusan duk karatukan malam na kunsa da ya kamata in ka sa data kan datan kai, kare ka tabbatar kana da manufa akan data ka kamar da malam ya dace kuma ka nemi dacewa da nasara akan ba haka ba sai mu ce ka karar da kalle kallon banza a wannan gara abin da zai amfane mu